tashi ka tafi madina ka shafe shekaru kana ɗaukan da sunan kana ɗaukan karatu ka dawo nan gida najeriya amma a ce baka fahimci wannan aya da Allah subhanahu wa ya faɗe ya saukar mana da ita ba na cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la to nasihan da wannan malami duk wanda yake so masa gata ya masa gata da nasiha ya koma ya je ya bi iyaye domin bayan da za ka shekara ishirin amma ce baka san darajar mahaifiyarka ba a ce an wayi gari ka je madina ka dawo da abubuwan da kake amma a wayi gari a ce mahaifiyar kawai ana nuna ta tana busa saboda haka duk wani malami da ya ci mutuncinsa a ƙasar nan muna bashi haƙuri ya kwantar da hankalinsa ya samo asali ne daga gida ya fara daga gida ya fara nasihan da malamai za ku masa kenan kasancewar ni ba malami ba ne ya sa mu iyakaci in abin ya wuce gona da iri muka ga an fita daga harka ta malanta an shigo harka irin namu na rashin wani jahilai dole mu fito mu yi magana ni ina magana ne duk wanda ya sani ya sani ba malami ba amma bayan da za a yi a wayi gari a cikin garin bauchi a ce nan ne tushe da za a dinga cin mutuncin malaman addini a Najeriya ana tara yara ƙanana ana duna musu wanda ya fi kowa shekaru a gari a malanta ya fi kowa mahaddatan ƙur'ani a zo ana miƙa masa suna wai ra'asul jarima to ra'asul jarima wannan suna da shi ya dace da shi koko ina kira gare shi wallahi ba a ɓoye ba a yin ninnike mu addinin musulunci ya gaggauta zuwa ya nemi yafiya na iyaye kuma wannan kalma da ya faɗa na kalma na shegantaka ma ƙungiyar izala ina kira gare shi kada allura ta zo ta tono garma domin idan muka wayoyo muka duba baya akwai maganganu wanda da kansa yake yi za mu ci gaba kuma da izinin Allah da fitar da abubuwa waɗanda al'umma mu muna kira ne gare su da su fahimci wannan mutumi kuma duk wannan cece ce da yake wannan masallaci da aka bude bai rage mata mamu ko kwaɗe ba kuma wannan ya zamo izina gare shi ya zama darasi gare shi na ya canja zuciyarsa daga kakkausar hali da yake aiwatarwa banda kakkausar hali irin nasa ina almajiransa suke ina suke ga sunan duk sun koma gefe sun bar da'awar da yake kai Allah ya kaddara kowa ka je da ka shi da ɗalibai yana karantarwa bisa daidai yana karantarwa na karantar da al'umma addinin musulunci amma ba yanda za a yi a wayi gari muna nan anguwa ɗaya muke da shi sifikansa muna ji duk cin mutuncin maluma da yake muna ji ina kira ina daɗa kiran ga malamai wallahi babban gudumawa da za ku kama wannan bawan Allah shine ku je ku zo ku cece shi ku yi zama da shi ku nuna masa muhimmancin iyaye wallahi du kai daga cikin abun da yake daga masa hankali ya sani izala national headquarters jos takan bi diddigi ba yanda za ta yi ta baka limanci kana fada da iyayenka ba yanda za a yi ta baka limanci kana fada da mahaifarka kai shugabanci komin kashinsa a izala ba za a baka ba so wannan abu yana daga cikin abun da yake ci masa rai al'umma anguwa suna murna sun samu masallaci da za a zo a yi nasiha daga bisani liman ya zo ya ba. a yi sallar juma'a a samu limami halacaccen liman wannan shine abin da ya ci masa tuwo a kwarya yake maimaita irin wannan munanan kalamai idan kuma yana musu ba haka bane ina lokacin da ya je ya yi kasar na kungiya da kungiyanci akan menene ya yi da yake fakewa yanzu da cewa izalan gwallaga su suna da kaza suna da kaza idan ya tashi zai soki wa'innan sai ya yaba can idan zai soki wa'incan sai ya yaba nan, duk maluman da ya fada da su a nan baya baya dr rijiyar lemo da yake aibanta shi dan izalan jos ne ba dan izalan jos to yana da kyau al'umma su gane ina ba da haƙuri ma nan maluma kada ma su ɗaga hankalinsu su rabu da shi masu zuwa wajen san su suke fitowa suke ele suna ce sun je sun kunna shi wannan satin buri mu je mu kunna shi to duk mutumin da ake zuwa a kunna shi ko ai kaga ina ga kaman ba ma magana ma karantarwan addini ake a wajen ba da fatan Allah ubangiji ya taimake mu kuma a shirye muke akwai abubuwa da ba mu so mu fito da su yanzu amma a shirye muke tun daga farin karantarwa karantarwar da awansa har zuwa yau muna da abubuwa daki daki kuma wannan mukabala da ya yi rantsuwa ya ce bai taba jin mukabala da dan izalan jus ba wallahi da shi ma an yi malam awal aliyu da mala yakubu tondon a masallaci da yake bayan iyakwa kusa da gidan malam kabiru tulde akwai wannan mukabala tana nan wanda kure shi aka yi kuma akan jiyarwa ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi tashi ka tafi madina ka shafe shekaru kana daukan ɗaukan da sunan kana ɗaukan karatu ka dawo nan gida najeriya amma a ce baka fahimci wannan aya da allahu subhanahu wa ta'ala ya faɗe ya saukar mana da ita ba na cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā to nasihan da wannan malami duk wanda yake so masa gata ya masa gata da nasiha ya koma ya je ya bi iyaye domin bayan da za ka shekara ishirin amma ce baka san darajar mahaifiyarka ba a ce an wayi gari ka je madina ka dawo da abubuwan da kake amma a wayi gari a ce mahaifiyarka wai ana nuna ta tana busa saboda haka duk wani malami da ya ci mutuncinsa a ƙasar nan muna bashi haƙuri ya kwantar da hankalinsa ya samo asali ne daga gida ya fara daga gida ya fara nasihan da malamai za ku masa kenan kasancewar ni ba malami ba ne ya sa mu iyakaci in abin ya wuce gona da iri muka ga an fita daga harka ta malanta an shigo harka irin namu na rashin wani jahilai dole mu fito mu yi magana ni ina magana ne duk wanda ya sani ya sani ba malami ba ne amma bayan da za a yi a wayi gari a cikin garin bauchi a ce nan ne tushe da za a dinga cin mutuncin malaman addini a Najeriya ana tara yara ƙanana ana duna musu wanda ya fi kowa shekaru a gari a malanta ya fi kowa mahaddatan ƙur'ani a zo ana miƙa masa suna wai ra'asul jarima to ra'asul jarima wannan suna da shi ya dace da shi koko ina kira gare shi wallahi ba a ɓoye ba a yin ninnike mu addinin musulunci ya gaggauta zuwa ya nemi yafiya na iyaye kuma wannan kalma da ya faɗa na kalma na shegantaka ma ƙungiyar izala ina kira gare shi kada allura ta zo ta tono garma domin idan muka wayoyo muka duba baya akwai maganganu wanda da kansa yake yi za mu ci gaba kuma da izinin Allah da fitar da abubuwa waɗanda al'umma mu muna kira ne gare su da su fahimci wannan mutumi kuma duk wannan cece kuce da yake wannan masallaci da aka bude da ya rage mata mamu ko kwaɗe ba kuma wannan ya zamo izina gare shi ya zama darasi gare shi na ya canja zuciyarsa daga kakkausar hali da yake aiwatarwa banda kakkausar hali irin nasa ina almajiransa suke ina suke ga sunan duk sun koma gefe sun bar da da'awar da yake kai Allah ya kaddara kowa ka je da ka ganshi da ɗalibai yana karantarwa bisa daidai yana karantarwa na karantar da al'umma addinin musulunci amma ba yanda za a yi a wayi gari muna nan anguwa ɗaya muke da shi sifikansa muna ji duk cin mutuncin maluma da yake muna ji ina kira ina daɗa kiran ga malamai wallahi babban gudumawa da za ku kama wannan bawan Allah shine ku je ku zo ku cece shi ku yi zama da shi ku nuna masa muhimmancin iyaye wallahi du kai daga cikin abun da yake daga masa hankali ya sani izala national headquarter jos takan bi diddigi ba yanda za ta yi ta baka limanci kana fada da iyayenka ba yanda za a yi ta baka limanci kana fada da mahaifarka kai shugabanci komin kashinsa a izala ba za a baka ba so wannan abu yana daga cikin abun da yake ci masarai al'umma anguwa suna murna sun samu masallaci da za a zo a yi nasiha daga bisani liman ya zo ya hudu ba a yi sallan juma'a a samu limami halacaccen liman wannan shine abin da ya ci masa tuwo a ƙwarya yake maimaita irin wannan munanan kalamai idan kuma yana musu ba haka ba ne, ina lokacin da ya je ya yi kasar na ƙungiya da ƙungiyanci akan menene ya yi da yake fakewa yanzu da cewa izalan gwallaga su suna da kaza suna da kaza idan ya tashi zai soki wa'innan sai ya yaba can idan zai soki wa'incan sai ya yaba wa'innan duk maluman da ya fada da su a nan baya baya dr rijiyar lemo da yake aiban ɗan dan izalan jos ne ba dan izalan jos ne to yana da kyau al'umma su gane ina ba da haƙuri ma wa'in nan maluma kada ma su ɗaga hankalinsu su rabu da shi masu zuwa wajen san su suke fitowa suke ele suna ce sun je sun kunna shi wannan satin buri mu je mu kunna shi to duk mutumin da ake zuwa a kunna shi ko ai kaga ina ga kaman ba ma magana ma karantarwan addini ake a wajen ba da fatan Allah ubangiji ya taimake mu kuma a shirye muke akwai abubuwa da ba mu so mu fito da su yanzu amma a shirye muke tun daga farin karantarwa karantarwar da awansa har zuwa yau muna da abubuwa daki daki kuma wannan mukabala da ya rantsuwa ya ce bai taba jin mukabala da dan izalan jus ba wallahi da shi ma an yi Malam Awal Aliyu da Malam Yakubu Tondon a masallaci da yake bayan iyakwa kusa da gidan Malam Kabiru Tulde akwai wannan mukabala tana nan wanda kure shi aka yi kuma akan jiyarwa ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi